يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة التحريم جيا منقوانا كرشان آية تبقي فإن الله مدوكتين سركي يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم Allah ya ce ya ku waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ce kar ku kawo wani uzuri a yau wadda ya aikata abin da ya dace ya aikata wadda bai aikata ba bai aikata mutum ba zai isa gaba ga Allah ranar alkiyama tukunne ya ce zai kawo wani uzuri a bisa sunna ta Allah duk wani al'amari da zai ritsa da bawa to Allah kan yanke mishi hanzari tun kan abun ya ritsa da shi wannan kuma rahama ce irin ta Allah duk abin da zai zama maka fitina a rayuwa duk abin da zai dame ka ya cuce ka ya daga maka hankali a duniya ko a lahira to ubangiji kan yanke maka hanzari ta hanyar tsinkayar da kai kan abin da zai dame kan nan kuma ya gaya maka yadda za ka yi ka kauce mafaɗawa wannan tarkuɗin idan ka ji ka ji in baka ji ba baka ji ba to amma lokacin da tarkon zai kama ka nan kuma ba ruwansa saboda ka lokacin da ka ɗauki kayanka ka ɗauki jakarka sai ka ce za ka tafi gombe da ƙafa ubangiji ba zai barka ba sai ya aiko a gaya maka hanyar ba babu ruwa hanyar babu abinci idan tafiya ta yi tafiya akwai mahalaka a gabanka ka bari idan ka shirya ka samu guziri ka samu ruwa ka samu abin da za ka hau sai ka tafi idan ka ce za ka tafi a'a sai sa a tare ka in kauce ka tafi to abun in ya ritsa da kai kuma ba ruwansa li Allah ya kuna linnasi alallahi hujja ba da rusul Allah ya ce na yi ta aiko manzanni ne jingim wannan akan wannan wannan bayan wannan sun ma'arsalna rusulana tara. Allah ya ce na yi ta aiko manzanni on and on wannan na tafiya wannan ya zo wannan na tafiya wannan ya zo wannan na tafiya wannan ya zo Allah ce domin na yanke muku hanzari kar a je gaba ga Allah ku kafa ma Allah hujja ka ce akwai wata dama da bai baka ba ka ce akwai hanzarin da ba a yanke maka ba al'ummomin nan da aka yi ta halakar da su wallahi babu ɗaya daga cikinsu wadda Allah bai aiko a tsare ta ga barin fadawa wannan halakan ba amma wadda bai ji gari ba ai zai ji hoho wani annabin sai ya aiko shi ya kusa shekara dubu yana wa'azi wani ya zo ya shekara hamsin wani ya zo ya shekara talatin duk abin da yake tsayuwa a kai shine yaya za a yi kar mutanen nan su halaka kar mutanen nan su lalace jama'a mun fahimta to amma lokacin da abin ya taso waɗansu duk abin da za a gaya musu an gaya musu sai ran da danjar ta kama Allah ya ce falamma a hasu ba'asana idahun min hayar kudun latar kudu warji'u فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم Allah ya ce, "Falamma a hasu ba'asana lokacin da suka hararo suka tsinkayo azabar mutatin karo." idahum minha yarkudun Allah ce duka sai suka fita da gudu kowa na neman mafaka kowa na neman inda zai ce ciransa uwar gida ta yi nan mai gida ya yi nan amarya ta yi nan yaran gida sun yi nan Allah sai ce musu la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun Allah ce yau ai ba maganan gudu ku dawo ku dawo duk abin da zai same ku a gidan in kun gudu ma zai same ku ku dawo cikin jin daɗin ku zauna wadda yake rayuwa a club ya koma ya zauna wadda yake rayuwa a cikin gidansa ya koma ya zauna wadda yake hotel ya koma ya zauna Allah ce don za a muku tambaya akan abin da aka same ku akan kalu ya wailana sai suka ce kaitonmu mun shiga uku inna kunna zalimin mun zama azzalumai mun cuci kanmu ba mu makan mu adalci ba Allah yace fa ma zalat tilka da ba su gushe ba suna kururuwa suna mun shiga uku mun cuci kanmu hatta ja'alnakum hasidan qamidin Allah yace har muka halakar da su baki daya Allah yace gaba daya muka girbe su suka zama kaman karmami to wannan haka tsarin ubangiji yake in yace ma ka bari ka bari in ka ki bari akwai matsala in ya ce ma ka bari ka bari in ka ki bari akwai matsala to yau an isa gaba ga Allah subhanahu wata'ala mun ji yadda kafirai zindikai munafukai mujurmai suke ta kawo uzuri a gaba ga Allah matakin farko idan suka isa gaba ga Allah aka nuna musu halin da za su tsinci kansu a ciki suka ga miyagun ayyukansu to a lokacin sai su ce sun yi imani Allah ce a baya su imani lokaci ya ƙure sai su ce to a sake ba su dama abinda aka ce su yi ba su yin ba abinda aka ce su bari ba su barin ba sai su ce ma Allah a sake ba su dama da su gyara Allah sai ce a sai su nuna ma Allah to ga waɗanda suka yi sanadiyar halakar mu Allah ka musu kaza ka musu kaza ka musu kaza ka ninninka musu azaba Allah zai ce duka zan ninka muku wannan haka da su yi ta yi iya rayuwarsu a wuta iya wannan kururuwa da da su yi ta yi kun ga akwai damu to ba wadda ya fi asara shi ne wadda ya ji hakan yanzu ga shi nan mun ji da kunnen mun karanta a ƙur'ani kuma ka bari abin ya zo ya same ka kana wannan nadamar kaga wannan ai sabewa ce kaji kaji kaji kaji sannan kuma ka yi jinkirin gyarawa ka yi jinkirin komawa zuwa ga Allah har kuma a wayi gari yau ga kanan kana wannan faɗe-faɗen a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala

ayyuhallazina amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah tubu ilallahi Allah taubatan nasuha Allah yace ku tuba zuwa ga Allah tuba tsarkakakka tsarkakakkiyar tuba ita ce tubar da mutum yayi nadama akan mummunan aikinsa ka tuna abin da kai a bana ka ji zafin abin da kai ka dubi cutar da kai da yayi ka dubi bata maka lokaci da yayi ka dubi lalata maka rayuwa da yi sannan ka ji wannan abun ba za ka koma kansa ba har abada Ta ke kuma ka ciro ka daina wannan aikin wannan ita ce tuba ku kutacciyar tuba ita ce tuba ku kutacciyar tuba tubar da aka yi nadama a cikinta tubar da aka ɗauki azama ba da a sake komawa kan wannan laifin ba tubar da a lokacin aka tubu ga laifin wannan tubar ita ce tubar da take amfanin ma'abucinta jama'a mun fahimta Allah ce tubo ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba ku kutacciya amintacciya tuba tuba tsarkakekkiya yana daga cikin abin da ka rabu da shi a rayuwarka ko sujuda kai ka dinga roƙon Allah Allahumma ne taubatan nasuhatan qabla al-maut Allah ka azurta ni da tuba ta gaskiya kafin na mutu kar waɗannan ababa da kake na sabon Allah a zo a cikin maka akan su Allah ce ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba ta gaskiya tuba ta gaskiya ba tuban huzuru ba yau ka tuba ka gyara gobe ka koma jibi ka tuba ka gyara gata ka koma lissafin Allah a kan mu'amala da bawa innamal a'malu bil khawatim annabi ce duk abinda za a cimma bawa akai lissafin aikin bawa abinda ya mutu akai ka tuba ka koma ka tuba ka koma ka tuba ka koma baka tsoron lokacin da ka koman a dauki ranka domin ba za ka san yaushe za ka mutu a kowane irin lokaci a kowane irin yanayi za ka iya rabuwa da rayuwa tuba ka koma tuba ka koma tuba ka koma ba karamar musifa ba ce jinkirta tuba ka ce ba za ka tuba yanzu ba sai lokaci kaza ba karamar musifa ba ce Allah ya ce ku tuba tuba ta gaskiya ku tuba tuba ta gaskiya babu wata kofa ta rahama da girman ta in ka kalle ta za ka samu ta kai kofar tuba wata kofa ce da ubangiji ya bar ta a buɗe duk yadda ka yi balangwajenka ka gama idan ka koma zuwa ga Allah ka tuba Allah zai karba kuma zai yafi maka akwai abin da ya kai wannan duk abin da ka dama ran da ka tuba matsalar shine karka mutu baka tuba ba karka mutu baka tuba ba karka mutu baka tuba ba duk abin da ka aikata in ka tuba Allah zai yafe ka Allah ya ce wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hatada Allah ya ce wa inni lagafarun ni mai yawan gafartawa ne liman taba ga wadda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata kikkiawan aiki sun mahatada ya kama hanyar shari'a Allah ya ce ni mai yawan karban tuba ne in gafarta mishi Allah ce zan gafarta mishi ni mai yawan gafara ne to babu abinda ya kai rufin asiri ga mutum kamar tuba ga Allah laifi kowa yana laifi kullu adam kabba wa khairul kabba'in at-tawwabun annabi yace duk wani dan adam mai yin laifi ne amma mafiya alkhairi daga cikin masu yin laifi su ne wadda suke gaggauta tuba ba karkabar lokacin tuba ya ƙure maka tuba lokacin tana ƙurewa وليست التوبة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وللذين يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله يتي وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الله يتي ba توبة للذين يعملون السوء للذين يعملون السيئات ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadahumul maut sai lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayan su qala inni tubtu al'ana sai ce na tuba yanzu Allah ya ce wannan ba tuba bace jiya mun karanta ayoyi al'ummomin da sai da suka ga masifa ta tinkaro suka tuba Allah ya karbi tuba? annabi ya ce Allah na karban tuban bawa ne kawai in bai shiga gargara ba to shiga gargaran ka san shi za ka shiga ba ka sani ba lokacin da alamun mutuwa suka bayyana wa mutum alamu sun bayyana alamu sun bayyana alamar mutuwa ya bayyana ya shiga gargara to nan ko ya ce ya tuba Allah ya ce ba zai A akan hanya haka mutum na tafiya mashin ko mota za ta ɓace ta je ta buge shi a gun ka ga kwakwalwarsa ta su ba bai san daga nan inda ya tashi zuwa can wannan abin zai faru da karɓar rai da shiga gargaran duka baka san lokacin da za ka shi Allah ya ce wa mata dari nafsun sun za ta kasi ba wata rai da ta san gobe mai rataye ka je ka kawo shedul na abin da za ka yi gobe ko jibi ko sati mai zuwa ko wata mai zuwa ko sabuwar shekara ka ce kuma abi abun yadda ka tsara haka zai faru akwai wanda ya sai haka wa mata dari nafsun bi ayi ardin mutu? Allah ce babu wata rai da ta san a wani gari da ta mutu a nan za ka mutu a hanyar Kano da ka mutu a Kano da ka mutu a ina da ka mutu Allah ce ba wanda ya sani to abinda baka sani ba ai ya kamata ka kyautata mishi shiri saboda duk yadda ya kasance ya same ka a shiri abinda ka sani shi sai ka bi shi gwargwadon yadda ka san shi amma baka sani ba yau abin zai taso an jima abin zai taso gobe ko jibi abin zai taso baka sani ba jama'a mun fahimta to tuba ita ce mafita ga duk wani mai hankali tuba ita ce mafita ga duk wani mai hankali mai hankali bai jinkirta tuba malam mai ahalar ya ce idan kaji mutum yana cewa sai Allah ya shirya da ni ko yana jinkirta tuba sai lokaci kaza sai lokaci kaza a'a sai Allah ya shiryar da ni Ya ce kawai wannan maganan dalili ne na basirarsa ta shafi alamar taɓewa ce alamar shafewar basira ce duk girman laifinka duk girman laifinka annabi ya ce lau aqta'tum hatta tabluga qatayakum kuma sama sun thumma da lataballahu alaykum annabi ya ce inda za ku yi saƙon Allah saƙon Allah ku ya cika duniya in ya cika duniyan kuma ya taɓo sama annabi ya ce wallahi in kun tuba Allah zai yafe duka ومن يعمل يظلم نفسه allah ya ce wa manyan غفورا na الله duwadda wa man ya'mal su'an duk ya aikata wani mummunan aiki ya tsunduma a cikin saƙon Allah wa man ya'mal su'an aw na nafsuhu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah ya fere laha sannan ya nemi gafaran Allah ya ga gafurar rahima Allah ce zai samu Allah ya yafe komai da komai babu laifi babu laifi duk girman laifi akwai wani mutum daga cikin mutanen madina riddayin ya bar musulunci saboda maslaharsa ta rayuwar duniya ya fita ya bar musulunci yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba abinda bai gane ba ba abinda bai fahimta ba ya zo ya ridda ya kuma je ya haɗa kai da arna aka ci gaba da cutar da musulunci da shi wata rana yana zaune sai yi tunani ya ga abin da ya yi nan bai kyautata ba shi da ya samu dama na imani shi da ya samu dama na musulunci ya samu dama na fahimtar addini akan wannan gurbatacciyar rayuwa rayuwar duniya ya sa ya bar musulunci kuma ya cutar da musulmai da musulunci ya yi ta tunani akan rashin kyautata wasu sai ce to amma bari ya sake kwankwasawa ko da a buɗe mishi kofa sai je samu ‘yan uwansa ya ce musu abin da na yin nan na shiga cikin damu amma ku je ku roƙa mun manzan Allah alaihi salatu wassalam ku tambaya mini za a iya sake ba ni dama akan imani na da musulunci na in zo in tuba wannan kwamiti na 'yan uwansa suna zuwa suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi suka mayar mishi da koken ɗan uwansu yayi dama, yana so ya gyara akwai wata dama ana cikin maganan sai ga mala'ika jibril Allah ya ce kaifa ya hadillahu ƙauman kafaru ba da imani. والله لا يهدي madaukakin sarki yace kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim Allah ce ta yaya Allah zai shirya da mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani wa shahidu anna rasula haqqun sun tabbatar sun shaida manzon Allah gaskiya ne wa a al-bayyinat hujjoji bayyanannu sun zo musu Allah yace ta yaya dan sake karɓan wannan mutum ta yaya zan yi rangwame da afuwa wa mutanen da kafaru ba da imanihim suka kafirce bayan sun yi imani wa shaidu annar rasul haqqun sun shaida sun tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waja'ahumul bayyinat hujjoji bayyananu sun zo musu Allah sai ya ce wallahu la yahdi al zalimin Allah ya ce Allah baya shiryar da azzalimai ulaika jazaohum Allah ya ce ai waɗannan mutanen sakamakon su anna alaihim la'natallahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in tsinuwar Allah ta tabbata akan su tsinuwar mala'iku ta tabbata akan su duk mutane da suke tsine tsine Allah yace zan juyo da su kan wannan mutum la yukaffafu anhumul azab Allah yace azaba ba sauki wala hum yunzarun Allah yace ba daga kafa yayi fushi ko wannan ayan ta sauka malamai suka ce bai kai minti biyar ko minti uku ba sai ga wata ta zo a bayanta Allah ya ce illallabi na tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara fa inna Allah gafurur rahim Allah ya ce magana ya wuce ya zo ya shiga ci gaba da musulunci <laughs> illal na tabu min ba'di zalika wa aslahu Allah ya ce sai dai waɗanda suka tuba bayan wannan katobarar suka zo suka gyara Allah ya ce fa inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce dawo ci gaba da addini wanda ya riddama ya cutar da musulunci ya tuba Allah ya karbe shi balle kai balle kai me yasa ba ka tuba ba wannan abun da kake bibiya na iskanci da sauransu ba zai baka mafita ba duk abun da sabon Allah ne bai taba zama waraka ba zina baya magance maganin jaraba in mutum zai fara bin mata yana zina tun yana shekara 18 wallahi in zai shekara 80 wannan zinar ba zai magance matsalarta ba ba zai magance ba kawai dai yau ya bi matar wannan gobe ya bi yar wannan jibi ya bi makwabciyarsu gata ya bi wancan haka haka zai tsufa a banza wannan jarabar kuma ba ta kushe ba ba ta kushe ba sabon Allah bai taba zama solution ba kar ka taba ji kanka wai ta hanyar saba ma Allah zaka samu mafita wallahi sai dai shedan yayi ta loba ka kai ta shiga jama'a mun fahimta yana daga cikin moromoro na tuba moromoro na tuba yana daga cikin ribar tuba shine duk laifin da mutum ya aikata idan ya tuba to laifin da ya aikatan maimakon a share shi ya tafi a banza Allah sai ya mayar mishi da wannan laifin a madadin wani aiki na alkhairi tuba akwai riba ko ba riba Allah ya ce walladina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف لها العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات Allah yana bayani game da ibadun rahman bayan Allah na kwarai masu mutunci da sanin ya kamata Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akar Allah ya ce su ne wadda ba sa shirka ma Allah ma'ana ba su ma Allah tarayya da wani a cikin bautansu wala ya kutulunan nafsan lati haramar lafi illa bil haƙi ba su kashe wata rai da Allah ya haramta a kashe ta sai inda haƙi Allah sai ce wala yaznun kuma ba su zina harkan zina harka ce ta marasa mutunci wa man yaf'al zalika Allah yace duk wanda ya fada cikin wannan munanan aiki ya shiga harkan tsafi ya shiga harkan shirka da Allah kisan kai zina wa man yaf'al zalika Allah yace wanda ya aikata haka yalka asama Allah yace zai gamu da bala'i Yuba lahu al'azabu yawm al-qiyama wa yaklud fihi muhana Allah yace za a ninninka mishi azaba ranar al Allah yace kuma zai dawwama a ciki a cikin walakanci Allah sai yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai dai wadda ya tuba yayi imani ya aikata aiki mai kyau Allah ya ce fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat to irin waɗannan wadda suka tuban Allah na juyar yana rikidar da munanan ayyukansu su koma kyawawan ayyuka wa kana Allahu gafurar rahima Allah bai gafara ne ne idan mutum ma'abucin ashar ne abu kaɗan ya yi ashar abu kaɗan ya yi ashar sai ya tuba tuba ta gaskiya sai ya gyara sai ya kame duk ashar ɗin da ya yi a baya bayan Allah ya yafe kuma kowane ashar ɗaya za a mayar mishi da shi kamar tasbihi ɗaya akwai riba ko ba riba akwai riba duk saɓon allon da kai a baya duk saɓon allon da kai a baya in ka tuba wallahi da a mai da shi kyawawan aiki matsalar kawai idan ka bari aka cin maka kana wannan mummunan aikin to kuma ta ɓaci shi yasa allah ya kira قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kulka ce musu ya ibadiyar na asrafu ala anfusihim Allah ya ce ya ku bayina waɗanda kuke mugun sabon Allah da rashin daidai makanku la taqnatu min rahmatillah Allah ya ce karku ɗebe tsammani daga rahamar Allah malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka bayyanar da jin kai da soyayyar Allah mabarnata ne waɗansu 'yan fashi da makami ne waɗansu mazinata ne waɗansu mashaya giya ne waɗansu 'yan tata ne Allah ya ce amma na wani Kul ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim Allah ya ce ka ce musu ya ku bayina waɗanda kuka yi mugun ɓarna makayukanku Allah ya ce la taqnatu min la. kar kuɗe bai tsammani daga rahamar Allah kar ku ɗauka ba da ku shiga aljanna kar ku ɗauka Allah ba zai yafe ku ba kar ku ɗauka alaƙar ku da Allah ba za ta yi ba la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yace don Allah na gafarta zunubai baki ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim Allah bai gafara ne mai jin kai Allah sai yace wa anibu ila rabbikum Allah yace ku sa ribas ku dawo wajen ubangiji wa anibu ila rabbikum ay irji'u ila rabbikum Allah ce ku koma zuwa ga Allah ka daina ka daina ka gyara ka jara. ka dawo zuwa ga Allah ka dawo zuwa ga wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku sallama wa Allah ku mika wuya ma Allah min qabli an kumul azabu sun la tunsarun kafin azaba ta zo muku ya zan ba wadda zai taimake ku Allah ce ku jara ku gyara wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku yi tabibiyan mafi kyau na abin da aka saukar muku daga ubangijinku ku bi alqur'ani ku bi sunna min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun Allah ce kafin azaba ta zo muku kwatsam Allah ce baku ankara an taqula nafsun ai li Allah taqula nafsun ya hasarata alama farratu fi jambillah Allah yace gudun karfa wata rai ta zo tana cewa ɗan da na sani na alama farratu fi a kan abin da na yi sakaci da shi game da al'amarin Allah wa in kuntu lamina sakirin na kasance daga cikin masu izgili Allah ya ce karka bari ka zo kana ɗan da na sani Allah ya ce ku yi sauri ku gyara ku dawo zuwa ga Allah an ƙula nafsun ya hasarata alama farratu fi dambillah karfa wata rai ta bari sai an gamu a filin alkiyama ta dinga da na sani cewa ta yi sakaci da addinin Allah kuma ta zama daga cikin masu isgili au ƙula hina taral azab ko kuma ta ce lokacin da ta ga azaba lau anna li karratan inda ina da dama da zan koma duniya fa akuna minal mu'minin in zama daga cikin mu'mine Allah ce karka bari ka zo kana ta wannan fada fadan Allah ce ba zan yi amfani ba karka bari ka zo kana wayannan fada fadan Allah ya ce ba zai yi amfani ba jama'a mun fahimta mu tuba ma Allah mu tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah kofar tuba a buɗe take laifi kowa yana laifi amma mafi alkhairi a cikin masu laifi shine wanda yake tuba ya koma zuwa ga Allah jama'a mun fahimta kar mu ci gaba da zama akan laifuffuka kar mu ci gaba da zama akan laifuffuka kar mutum na ganin laifi yayi watsi da shi har a zuwa a cin mishi Allah ya samu dace sai Allah ya ce na'am asarar bukun an yi kafira an kum sayi'atikum Allah ce idan kun tuba tabbas domin asa minallahi mujiba duk inda kaga asa in Allah ne ya faɗe ta to tabbas ne ba ko in abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba asarar bukun an yi kafira an kum sayi'atikum tabbas ubangijinku in kun tuba zai yafe muku laifuffukanku zai kankare muku laifuffukanku wa yudkilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zai shigar da ku gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a kasan gidajen aljanna tuba akwai riba ko bari ka dubi falalar da muka faɗa na tuba kuma Allah ya ce asarar bukum an yi ankum an kum sayi'atikum idan kuka tuban to dukkan laifuffukan ku da sharrin laifuffukan Allah zai goge shi kasan kowane laifi yana ɗauke da waɗansu mabamai akan mai laifi ba shi ne sai ka ji muna faɗa a khutbatul haja ba wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allah ya tsare mu daga sharrin kayukanmu da kuma sharrin munanan ayyukanmu to duk lokacin da mutum ya je ya saba ma Allah wannan sabon akwai waɗansu rikici da nasu taso Allah ya ce to duk zai goge su asarar bukum an yi kafira an kum sayi'atikum wa kun jannatin ta jari min tahtiha al-anharu sannan zai shigar da ku gidajen aljanna wadda ƙoramai suke gudana a ƙasan gidajen aljanna ba mun karanta ƙoramin a cikin suratu muhammad ba matsalul jannatin lati wa'idal mutakun eh فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل صَفًّا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالق في النار وسقوا ماء حميما, وسقوا حميما فقطع أمعاءهم الله يتي مثل الجنة التي وئد المتقون مثال الجنة من Allah ya ce da aka yi alkawari wa masu tsoron Allah za su shige ta fiha anharun min ma'in gairi asini Allah ya ce cikin aljannan akwai kogi kogi korama korama na ruwa tacaccen ruwa wadda ba jirkitacce ba ne don idan an ce kogi ai za ka ɗauka yana ɗebowa da su dotti Allah ya ce gaira asinin ba tacaccen ruwa ne wa anharun min labanin lam ya tagayyar ta'amu Allah ya ce da kuma kogi kogi na madara Allah ya ce shi ma ɗanɗanansa bai canza ba wa harun min hamrin lazzatin lisharibin Allah ya ce ga kogi kogi na giya Allah ya ce mai daɗin sha in ji Allah shangidi ya ce tun da Allah ya ce kogi kogi na giya mai daɗin sha ya ce to ce na duniya ba daɗin sha ya ce ko baka taɓa ɗanɗana ba tun da na lagira aka ce mai daɗi ya ce ba zai yi na duniya ma da daɗi ba wa harun min kamrin lazzatin lisharibin wa harun min asalin musaffa Allah ce ga kuma kogi kogi korama korama Allah ce na zuma tacacciyar zuma walakun fiha min kulle samarati Allah ce kuma duk wani ɗan ice Allah ce suna da shi a gidan Allah Allah ce to in mutum ya tuba ya kyautata tubansa Allah ce za a kankara laifuffukansa za a sa shi a gidan aljanna wadda waɗannan ƙoramai suke ɗan yawa wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan in eh, cikin irin isra'iliya kenan ya san dama in ka samu irin waɗannan kistoshin an dinga zambaɗo ta kenan wai wata rana mala'ika jibril ya je ya roki Allah alfarma ya ce ya Allah wannan gidan aljannar Allah ka ban dama man in taka in yi sabe ɗinta in gwada girmanta duka gidan aljanna kasan gidan aljanna tana da girma wa ko ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arzu haka ardi samai wal ardi Allah ya ce faɗinta ya kai faɗin sama da ƙasa ya tabbata a cikin hadisin bukari da muslim ɗan aljanna na ƙarshe annabi ya ce na san ɗan wuta na ƙarshe wadda zai fita wadda daga kansa ba mai sake fita a wuta Shi ne mutum na ƙarshe wajen shiga aljanna idan ya fito daga wutan, Allah ya tsare mu daga wuta idan ya fito yana ja da ciki yana rarrafe Allah sai ce mishi ka je ka shiga aljanna idan ya je bakin aljanna sai a suranta mishi kaman aljannar ta cika sai ya ce Allah aljannar ta cika Allah ce ka je ka shiga ya je a sake kwatanta mishi kamar ta cika zai ce Allah aljanna fa ta cika sai ya ce ka je akwai space naka sa ya kai duniya da ninki goma duniya wannan shine kason wadda ya fi kowa karamin kaso a aljanna duniya da ninki gomanta ba fa bauchi ba ba fa Najeriya ba duk duniya karka dauka kuma wai fili ne kawai irin jejin nan irin namu duka kayan hutawa ne Allah ya sa muna da rabo a cikin aljanna to sai ya ce ma Allah yana so ya je ya gwada girman aljanna duka yanzu kun ga fa na mutum ɗaya ko Allah sai ya ce mishi ka je ka gwada mala'ika jibril sai je ya dauki miƙati daga inda daga gun da a fara gwaji sai ya fire da fukafukansa suka ce ya yi tafiya na dubban shekaru tukunne ta ya sauka ya dubi inda ya taso ya leka gaba ya leka hagu ya leka dama bai ga iyaka ba ya sake tashi ya yi dubban shekaru ya je ya sake tsayawa bai ga iyaka ba ya sake tashi ya yi dubban shekaru ya tsaya ya duba bai ga alaman iyaka ta ko ta ina ba to yana tsaye yana wannan dubi-dubin sai wata mata daga cikin matan aljanna sai ta leko sai ta ce mishi ya jibril ina za ka je haka mm. ya ce wani aiki na sabo aljanna nake so in take girmanta gaba daya in san girmanta sai ta ce mishi to yanzu daga ina ka faro lissafi ya ce daga waje kaza kaza kaza ya kwatanta mata ta ce mishi cefi ta ce kaga inda ka ɗauko lissafin nan tun daga can inda kakin har nan a gidana kake ni ni ɗaya na kuma gidan nawa ma baka gama ba dirkash ta ce duwannan tafiyan da kake yi ta ce a cikin gidana ni kaɗai kake yi sai ya ce mata to Allah ke ɗin wace ce ta ce ni matan wani ne yana nan a duniya tukunna yana kan hanya Allah ya sa ta ce mishi malam tijjani ne Allah ya sa <laughs> eh, eh. Eh, mu kyautata imani mu kyautata aikinmu mu kyautata imani mu kyautata aikinmu mu ci gaba da tuba ga Allah mu ci gaba da komawa zuwa ga Allah mu dinga kaskantar da kai ga Allah mu dinga roƙon Allah gafara da afuwa in mun yi laifi mu gaggauta tuba waɗannan ababa na saƙon Allah a duniya ba da su warware mana matsala ba yau in ka ce mutane za ka cuta lokacin ka kawai za ka ɓata ba abin da zai maka ba zai biya ma bukata ba ba zai biya ma bukata ba ka tsaya ka yi rayuwa akan imani da ayyukan alkai in ka yi laifi ka gaggauta tuba zuwa ga Allah idan ka je ka dace da wannan aljannan ai ka dace Allah ya ce ويدخلهم جنات jannatin جنات تجري من تحتها الانهار Allah zai shigar da su gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a kasan gidajen aljannan yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya ranar da Allah bayi kunyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bayi kunyatar da kowanne annabinsa a ranar babu wadda zai kunyata a cikin annabawa wallazina amanu Allah bayi kunyatar da masu imani mai imani ba zai tozarta ba wanda ya kiyaye imaninsa ba zai tozarta ba shi yasa mafi tsadan abin da za ka ba shi kula a addininka shi ne imaninka duk abin da zai taɓa imani ka ƙaurace mishi sabon Allah yana tauye imani imani yana ƙaruwa imani yana raguwa sabon Allah na rage imani aikin alkhairi na ɗaga imani ka guji camfe-camfe ka guji waɗannan miyagun ayyuka akan rayuwar duniya yanzu da yawa waɗansu sun koma harkar tsafe-tsafe sirice sihirce akan rayuwar duniya yau tsafe-tsafe 'yan siyasa tsafe-tsafe 'yan kasuwa tsafe-tsafe masu sana'a tsafe-tsafe matan aure tsafe-tsafe illa marrahimallah duk kuma akan wannan rayuwar duniya ka tsare imaninka ka kyautata imaninka la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a Allah bayi kunyatar da annabi kuma Allah bayi kunyatar da masu imani tare da shi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim Allah yace hasken su yana malala yana gudana gaba gare su Allah yace kuma yana gudana ta daman su dan aljanna idan ya tashi a filin alkiyama daga inda zai tafi zuwa inda haskensa yake gudana iya kallon idonsa sai dai hasken wani ya dan rauni wani daga nan inda yake tsaye haskensa yana haska gaba da lagos wani haskensa ya haska kamar daga nan zuwa abuja wani ya haska mishi daga nan zuwa jos wani ya haska mishi daga nan zuwa waje kaza wani daga nan munafukai su hasken in ya kama sai ya mutu in ya kama sai ya mutu in ya kama sai ya mutu kuma sai an hau kan siradi ga ranar wannan hasken nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim hasken su na gudana gaba gare su da daman su yaquluna rabbana suna cewa ya ubangiji atmin lana nurana Allah ka cika mana hasken mu Wa waghfir lana Allah ka gafarta mana domin sun ga yadda hasken munafikai yake daukewa daga inda wannan hasken ya dauke mutum ya halaka to yadda munafukai suka yaudari masu imani to haka zai za su yaudari kansu a ranar alkiyar yau mataral mu'minina والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ban kalli agogo bane da fara karatu yawma ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم وتربصت مرتده وغرتكم الاماني حتى حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور الله مدوكتين سركي يتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات رانر ذاك زاكا مؤمني ماتا da mu'minai maza yawma taral mu'minina wal mu'minat randa zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yas'aluruhum bayna aydihim wa haskensu na gudana gaba gare su da damansu haskensu na haskata ko ta ina suna cikin tafiyan mala'iku na ce musu bushira kumul yau albishirinku a yau kun ji daɗinku jannatun tajari min tahtihal min tahtihal anharu khalidina fiha kuna da gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a ƙasan gidajen kuma za ku tabbata a ciki zalika huwa al-fawz azim sai su ce musu kuma wannan shine babban rabo Allah ya ce ya yaqulul munafiquna wal munafikatu ran da ka ji munafikai maza da munafikai mata su kuma suna cewa lil na amanu ga waɗanda suka yi imanin nan unzuruna nakata bismin nurikum don Allah ku dan jinkirta mana ku dan jira mu mu yi tafiya a cikin hasken ku an tashi gaba ɗaya an tashi gaba muminai da haskensu su munafikai suna cikin duhu to idan wani daga cikin munafukan ya san wani a gidansu ko a makarantansu ko a anguwansu ko a inda suka yi mu'amala mumini ne mai haske sai ce mishi wani, don Allah kaɗan jinkirta mu nima in yi tafiya a cikin haskenka in ka tafi ka bar ni ba ni da haske duhu zai lullube unzuruna na katabis min nurikum ku jira mu ku jinkirta mana mu ɗan ɗoɗani haskenku mu tafiya a cikin haskenku kilar jiku wara a kumfalta ne sunura sai a ce musu a'a kuma ku koma can baya hasken ba a nan suka samu ba a duniya suka same shi ba a nan suka samu hasken ba sun yi yo tanadin haskensu ne tun daga duniya duk abin da za ka samu a lahira mai daɗi ko maras daɗi a duniya za ka tattala kayanka ka tafi da shi ba dama mutum annabi ya ce yana barin dukiyarsa da iyalai a duniya ba ba yana tafiya da aikinsa ba yana tafiya da aikinsa yana tafiya da aikinsa ran da Allah ya karɓi ran arama da ƙur'aninsa zai tafi jama'a mun fahimta kowa da aikinsa zai tafi kowa da aikinsa zai tafi idan kaga mutum yana ɗuɗɗura ashar ran da ya mutu da ashar ɗinsa zai tafi unzuruna naka tabis min nurikum ƙilar ji'u wara a kuma bi sunura sai a ce ku koma can baya ku je ku nemo hasken faduri ba bai na hun bisu to suna cikin wannan cece can sai a gifta tsakaninsu da wata katanga ba shi kenan an raba ba faduri ba bai na hun bisurin lahu babun wannan katangar tana da wata kofa wadda daga wannan kofan ake shiga can ko kuma ake fita Batin fihi rahma Allah ce ta cikin kofar ta nan rahama take wa zahiruhu min qibalihi al'azab ta baya kuma inda waɗannan munafikan suke Allah ya ce anan azaba yake yunadunahum tunda an shiga tsakanin su sai su dinga kwala musu kira suna kiran su kowa zai kirayi wanda ya sani wanda ya gani a cikin mu'mini alam nakum ma'akum da su ce musa to a duniya ba muna tare da ku ba juma'ar mu ba ɗaya ba masallacinmu ba ɗaya ba makarantarmu ba ɗaya ba anguwanmu ba ɗaya ba ba tare muke komai ba ƙalubala sai muminan su ce musu haka ne komai ɗaya muke yi walakin na kun fatantum an kun sai dai kutun a duniya kun fitini kanku ka ɗaga ma kanka hankali ka yi watsi da addini sharrace-sharrace akan bayin Allah ka kutsa cikin sabon Allah walakin na kun fatantum an fusakun wata rabbastum kuka yi dako kuga irin abin da zai afko mana wartabtum kuka yi kokonto da shakka akan musulunci da imani wa garratkumul amani rayuwar duniya ta yi ta rudin ku burace burace aka ne burace burace wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata wani akwati masahabbansa ya gwada musu yadda rayuwa take wannan akwatin da ya kewaye ya yi shi fokwana haka ya ce musu shi ne ajalin ɗan duk ran da mutum ya je ya mannu da cikin muɗai bango ɗaya zai tafi annabi sai ya ja wata kifiya daga ciki ta yi waje ya ce wannan kuma shi ne burin ɗan adam domin burin ɗan adam yana wuce ajalinsa za ka iya yanzu burin da ke ranka a shekarun da za ka mutu inda za a ƙara ma shekara hamsin ma ba zai ishe ka gama wannan abin ba yana daga cikin abin da shaiɗan, sai da ya yi rantsuwa a gaban Allah Ya ce zai bi mutane da burace burace sai ya ga duka sun bata shine wala Ya ce zan samu su buri kaga mutum duk ya daga hankalinsa a rayuwa ya fitini kansa to shi kuma buri ɗaya daga cikin sharrinsa yanzu idan ka tinkari wani abu irin na burace buracen nan ka kaddara yanzu sai ka ce za ka sayi mota daga yau da ka sa ranar sayan motar har jibi ko gata ko satin da zaka sayi motan yana da wahala ko sallan nafila kai ka dinga struggling kenan ka dinga kai kawo kenan ka dinga kai daga ran da ka ji ya kamata ka canza kujerun gidanka to ka samu aiki ka tashi ɗaya kenan yace to ya to kuma daga ran da ka gama kujerun sai ya kawo maka samu to idan kai gara ne baka gane ba sai kai ta shiga to akwai ran da zaka gama ne ba ran da zaka gama ba ran da za ka gama tsarin da Allah ya yi ma duniya ba a Wadda ka ga damuwansa yi setilin duniyar ce da rayuwa bai sani ba kai ya nuna maka waye ya yi setilin shi ya nuna waye ga yi setilin daukan albashin dubu biyar shi ne setilin Shi ne setilin yadda fa ka ganka a zaune dinnan haka muna zaune lafiya kalau masoyinka zai je ya fada wata fitina fitinar san ta daga maka hankali a dai kai baka shiga wata matsala ba wani kaninka ne wani ɗanka ne wani ɗan babbanka ne wani ɗan uwanka ne ƙanwarka ne kana zaune sai a ce maka ai mota ya kaɗa wani daga inda aka ce ya buge shi ka sake shiga matsala ya da a yi kai satilin to kuma a ina ne ake satilin a masallacin na kodai satilin <laughs> <laughs> shaidan ne shaidan ne ya yi rantsuwa zai sa wa mutane wannan saboda haka sai kai ta bin burace burace kai ta bin burace burace kai ta bin burace burace kai ta bin burace burace har ka je ajalin ka ya kare shikenan ka mutu kai baka ji sai a ce maka wane shine mai kudi na kaza a duniya kuma sai ka ji shi ma ya tafi neman bashi wai wannan kudin bai ishe shi ba ya kamata a karo wani a daɗa faɗaɗa abubuwa to a wannan fadadawa fadadawan ne sai kawai kai maka fadada jama'a mun fahimta to martanin da masu imani za su gaya musu kenan wa garratkumul amani burace burace ya rude ku hatta ja amrullah har al'amarin Allah ya zo shine mutuwa aka dauke ku wa garrakum billahi al-garur shedan ya taka rawa wajen rudin ku da raba ku da Allah rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana za su yi ta cewa ya ubangiji ka cika mana hasken mu ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne akan komai da komai to jama'a sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu